a jiya da misalin karfe hudu na rani ne da wasu yan bindiga da ake zaton yayan kungiyar jama'atul ahli suna liddat wa jihad da aka fi sani da boko haram ne suka kai hari kan wani kauye da ake kira kawuri inda suka halaka mutane fiye da arba'in suka kuma rauna ta wasu fiye da ashirin da biyar wannan hari na garin kawuri de da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno da ke tazaran kilomita 62 daga babban birnin maiduguri ya dada jefa mutanen kauyuka da ke makwabta da waɗannan kauye cikin halin ɗarɗar ganin yadda waɗannan mahara suka kai hari kan waɗannan mutane da ke cin kasuwa da misalin karfe hudu na al'asariya suka aikata yadda suke so sannan suka fice suka yi su shirin gano da idanu sun shaida muryar amurka cewa maharan sun kona kusan kashi biyu cikin kashi uku na garin suka kuma kona kasuwar garin baki daya suka kona wasu motocin hawa sannan suka kwashe wasu motocin da kayan abinci suka fice da su ga da daga cikin mutanen wannan kauye da ya nemi sake sunarsa ya kuma shaida mini yadda wannan abin yau kana a hirar da na da shi ta wayar tarho kamar haka

wanda sun kone din ba su mutu ba suna asibiti ana musu magani suna samun magani wanda aka ce sun mutu sun kai su nawa eh wani su suna cewa talatin da biyar ne wani suna cewa zai kai su jima ka san abun ba duk cikin gari da ya bane ka san jihar kasuwan gari ne akwai baki akwai mutane gari ok jiya kasuwan garin kawurin ne eh ja kasuwan garin kaure sai da na yamma ba ana lafi kasuwa suka dawo kuma ta ta bisa ne suka fito yadda kamar suka ga to wannan wannan wannan abun da ya faru kamar su sauran mutanen da suka saura a wannan gari na na kawuri ina suke yanzu haka waɗanda suna zuwa da kafa sun bar kawuri suna hangen mai duguri da kafa suna gudun jira. abun da na gani zai kusan mutum dubu daya da kafa suna barin garin kawuri eh suna barin garin kawuri suna kaura hmm. mata da yara suna da kafa suna zuwa sun kusa kunda masaukin. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Tanko Lawal ya tabbatar min da akwai lamarin a hira da ne da shi ta wayar taho kamar haka. Nace eh an an samu matsala kawuri wasu mutane masu dauke da bindiga duk da suka yi takin ne wannan kawuri community duka kokoko na gidajen ina jin an ce daga wani daga report dto ya ce man ya ce min wajen ya eh, sun zama to wanda wata kuwa sun samu kuna kamar mutane nawa da kuma bari da kuma jama'a da wajen mutane da eh, ake sun kai wajen arba'in da ake sa ake jin cewa sun su rasu to shi ne har yanzu dai mun su dto yana can daga can dai goma yana can yana can tattara sauran yau ah, mutane suka ji rauni akwai kamar wajen ashirin da biyar kamar da aka turo mun eh, akwai wajen ashirin da biyar da muke to kamar eh. gidaje fa wanda aka yi asara haka a gidaje suna da yawa don na jin rabin garin eh, rabin gari ko fiye da rabin garin na fa an kona shi an kada kamar akwai wanda aka kama sakamakon wannan hari a to ka san wannan hari lokacin da ya faru da yake lokacin da ya faru wajen yamma ne kafin wajen da sojoji su je wajen dajin an yi abin an sun gudu kuma an ce kamar ranar kasuwa ne ko kasuwa ne lahadi wannan hari ne ya sa mutanen wannan ƙauye na kauri da ma wasu ƙauyuka da ke makwabta da waɗannan ƙauyuka ci gaba da ƙaura daga ƙauyuka zuwa wasu garuruwa na daban musamman ma garuruwan da ke makwabta da jihar borno ko kuma da ke kan iyasa da wasu ƙasashe da hada da suka hada da nijar da kamaru da chadi don gudun tsira da ransu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya